الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata ji tabbata Allah salatu ya ce ci da mikin zai tabbata annabi Muhammad sallallahu kafin gutsuwa ya ce daga kafin littafin ijma'u fil i'tiqad من الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى كو ne kafin zugu tsanci ina na tsakogwai ne tsagwamici 2015 kalendar miladiya ko ida 68 shafi shi ta da gutata mun gawar ru'ya min Allah azza wa والرؤيا يلي من الله عز وجل لقبطيته ولي الرؤيا باب الرؤيا من الله yele daga bato na wani babin nan wujin adi arru'uyatu ko yele adi arru'uya yanin ko ne wa. arru'yatu ne ko ji gane ko adi arru'ya nti kiyo ina ne zai na nga dikino nan mm. nga lile nan wato warru ya Allah azza wa jalla ina ne zai nana adi e na dabo ne zai na ma daga ba sai shigo wani yau nan wayya hakkun gaskiyo idza ra'a sahibuha shay'an fi manami ada ke da ne lille na ngalle ndo ci e no e lugo na mimal mimal sa huwa dibsun yana wujiya wururuwa na faƙasaha ala alimin wuce kisa yin nan wuce nuna na wuce saman doci wasa da kafi ha ma gaskiya ga keminuli yana wa awwala a al'alimu man ji fassara yi ko manya bayani ya nan ci ji ala asli ta'awili hayakin ta na yi na asali ne daidai na wallan yu harrif mafawanin faru'ya wa ta'awiluha na gangami da fassara yi na wuce sai na yi halin wuce hakun gaskiyo wa kad kana ru'ya minan nabiyina wahyan ko kenan ne da daga bayan annabawa an ya annabawa shi wa na so ce jiya nan fa jahilin bi ajhal mimman ya ta'anu fi ru'ya zi bu na ko a jin jahili cikin zanegi ta'anu da na na wa ya zu'umu annaha laysat bi shay mun ta da fi da yin yanayin dunduwa nan wabalagani ana man kala hadhal qawl ko wabalagani ga ma'umman waga ana man kala hadhal qawl ko sai dai zane ga gayi na la yara lifti salumin alifilam wani liye ga ya zaga lili ko yanci nan da ya zaga arimaniya yanci nan arimaniya ci yawon gan gawancin gawa funuwa wakadar wuya min nabi sallallahu alaihi wasallam agwa gabe daga ba nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ke da nabi gan anna ru'yal mu'min wa qad ru'ya an nabi sallallahu alaihi wa sallam ga kashi da inna ru'yal mu'min kalamun yukallimu bihi ar-rabb 'abdahu ke dai ene mu'mini egun yo no ce ce gangan gani ya wujuyina hadisi na ibn abi asim galo da kitabu sunna bo amma hadisi na na mutazwa ko ebone isnadu wa adi junaid ko ibn maimun wa hamza ibn zubair zabu baba mai majhulu al-imam al-albani ma zilal al-janna fi takhrij ahadith as yana kana ga hadis na naizai wa qal make ga ar ina daga batsoyi cigon wani fijo wal hulmu mina shaitan ko ina hulmu ma daga ba shaitan ba wani fijo sai izara ahadu minkum izara ahadukum shay'an yakrau falyanfus hina yastaqis salasa marra dan don da galle na wannan bane ngajin bilicin ko ya zuki guta alegan ene gane ladeni ngayi adiye na dambu na ebe daga basa kone adiye na dambu na ebe daga bayan shatan bonin adiye na dambu na hadisu nafsina ko ji gane ku ene na bi daga bayan tsoye ce wani wani iya kirki wani iya wangi ko ji gane ku yana na mai da daga basha tambon su kuma yake wani inyan didi hadisu na su ganci musu kun wani ji faruwa je tiya yanayi zare kpayu na ko yanayi zai bagagana ko yanayi zai yanayi da guma yin duba misali ke fun wule nan wa fe jiki e, e yo? wa fe nan mbu? nimbo wani ko yanan gwayi gbani wani yana e dan buga kashin ya gani nan number two ele na ji hujja musulunci ba yanzu bishin yin na nan miliya na biya ne magamgar kaza ya bugu da sa je ko ko yanzu shi gan wunan nan e eh, noma a ganga kabarin za ka za wuce wali mu ya buga mun doji salo chago no le na ji kiya na ji dai ko misali ba ne tashi gan wunan nan maliye nuna e gaggwa gane dai ci daidai bai ni kaza ko ci ba kaza ko masalaci kaza ko ya e neman kaza na nuwa na fi bane ga nuwa daga asali daga nuwa zanzan bo e ta yabo gon fufu nuwa shi ma da nuwa zanzan mai bata kiyo wasawu sun shi tanji eh laye na ji hujja musulunci ba ko ya zashi shinge eh man ya hadisi gan hadisi ne ya ma wannan na ne magan wayan no gan gagan na gan yabo gon da bukata isnadiya ko ji gani ko inda yi kiyayen wajen bawo ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ji ko a dai wadda zai izaga lili ya zo jalula ya zo lu ta kafa ya gwalo ya zo la ji ko na wangiye zanunga sayanin zai da ilimi wuta kun gboro wawon je boyayya da sauransu na kuma jiga ne ko again zama gali na boje na suku na jiki ma ga sun ya zandoro ma mu je aza mu la position ne le le jiki mu je ba an na special case shiga kai na shiga de nan da cin wadi da bi jiki sai a ji fasara ga cin wani shi wàhálà tó fọ́sára yẹn méjì oṣù su gan ṣùgbọ́n náà mẹ́gájì ọkọ̀ kaza fáwọn méjì méjì ọgájì kẹsàn. mostly majidada labayani daga yin kaza yin nan waje shara lo kaza yin kaza yin nan waje shara lo kaza yin kai mu tawce ya sashi yan wuce da litafi ne na mulki yana ma litafi na sai laza litafi ne a tafsirul ahlam ibn sirin na translate lo to turanci interpretation of the dreams ko ya ibn siri ne nan rawalar littafi ne ya kutubun hanzara min al'ulama wai mashi na sa da salman nan awo nan ta fi mutu liwa zuwa ibn siri ne kawai mm-hmm. ko ji gana ko yes man ne gajin bayani ya tiyan ta tarjuma ibn siri ne nan a ga ibn siri ne ya zuwa na sai ci basira yake mina ya jiya na fasara jina amma lalita fi mutu a tributa ga kawai ga wani jikiya nan mm-hmm. mm, ya ga yi ma ne ji ko ji ko wọ́n pẹ̀ gan-an wọ́n gá yìí máa lè jí wọ́n tó súnmọ́ yà níbi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kọ́ tẹ́mi tó adábo ya musulunci wọn ajá náà sai tafiya goto lamarin nura magaji daidai wallahu alam zuwa mina sunnati wadiha albayyinatu sabita wa mina sunna min sunna budan alwadiha na tulanin albayyana su sabita na cikin mali tabbatarwa na almarufa amma goyi ɗinin gai zikir mahasina sahabu rasulillah yanzu futun bolo-bolo sahabi shi yana nabi sa sallam ya kullihim ajmin sahabi bainin wal kafa an zikiri masawi ihin ya zamu lagin tarin wa nga fesin da da ya cikin sahabi shi ma wal khilaf shajara bainahum can da ba na maluka kane sahabi na ko waga fe jiki mo waga fe she ni fi ma fa man sabba ashaba rasulillah to na gaje sahabi shi annabi sallallahu alaihi wasallam to ko aw ahadan minhum ko zaini min ya bunan aw tanqasahu ko mu waza wuce ya aibu nan aw ta'ana alaihim ko ko man wuddan cinan aw arraba bi aibihim ko mu da ya aibu nan aw aba ahadan minhum ko zaini min ya bu ya aibu nan bi qalilin aw kafe ko dai ko dan yana aw daqqa aw jalla ko ti canji ko wani kuna mimma ya tafarraku bihi ila alwaqi'ati fi ahadin minhum na aibu ya wancin waji wala mutunci gen da ni na bana zan do ne ga gina na fawa mu butadi on rafidiyin da wancin dan bid'u yo rafida mu yo shi'a khabisun ga saba mukhalifuna li bawa nabi sallallahu alaihi bana la qabbala Allah sarfahu wa la'allahu to tu farilla na wa na to tuyo na fila na wa na su kwagwama bal hubbuhum sunna bal boyen sa ga ne sa sallam ya sunna wa du'a lahum qurba wa mafi ba duwo yayin rama da gafara da yardan to yace na ba sa ya ne bin tun ban to yace wa dai bihim wasila ya zamu su san sada ne bije tun ban sa yo wal aqd bi asarihim fadila ya mulawus lawu su athariyan sahabe shi ya ne sa sallam la cin ga duwo alai sa ga ne bi da falagan al'umman nan zumaya ne bisa sallama mako sa kome da jiya saga ne bishi na laqad radiyallahu anil mu'minin idh bai'unaka ta shajara sai ce da jiya mu'mini ne jajin baya a karkashin shi gona sai ci faga saga ne bishi da kataba Allahu ala nabi wal muhajirin wal ansar ta ko faga nabi to muhajirin ne ngani be ji zai muhajirin ne madafa la ga ansari la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa amma to sukun to zanne to zanne wa kullum wa adallahu alhusna ba ta so sha alkawali jiyayen a da aljanna haramu mu yo ne zage sadu a nabi ko ne bana nabi ba ta su ba sabi rayu sabi mu to kuma law an faka ahadukum misla uhudin zahaba ma balaga muddi ahadihim wala nasifa amma ga yi layi ma ma na sabi a nabi jina ko in amunu bi misli ma amantum bihi fakalita da aga yi ma ne ji ma ni na ga bawo zai mada ga mini saga ni biyo na al-khulafa rashidun abubakar thumma umar thumma usman thumma ali na nabi ga alaikum bi sunnati wa sunnati al fa'i. ar-rashidun da mu kai lai ma jigan da zai ga nabi abu shara bai ne ga da janna ne ko من قال الخلفاء الراشدون جه سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وانجي قاعدة والله يبدو جبي كلنا عليه صلى الله عليه وسلم قالوا ملاي ما نجي زي لقمة بدر يفل لاي عليه بقى لا يلد النار أحد شهد بدر وحديبية لأن دو نقعد لقمة بدر وقوة جدا سلول وديبية فانجي وعلو هنا عليه بقى إن الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم so ko ya ci zai ya badar male mu ci ga je na yi na mu ji kiyo mu fa gangan bi ko saja ne bi jima aqidan alus na ti jo pata adila wa le wo ge ci ka ilimin adiso ga di so e de ko kashi ga zakazan sikatun zakazan sadokun zakazan wahin zakazan kazabun zakazan sabutun zakazan hujjatun zakazan ko kashi su mai zainin doro ko ah. mai bayani uh, sahabi shi bayani a yanzu a na sahabi ya nan wani jikiya ne ne ya sawa da adili kashi wajen adili asali sahabi adili ne zama eh ya jikiya ya eh da wa matsayin ki ya sahabi nan ba adili ya jihar da da ba wa dai raza ne sahabi ya ni wakon fama da wani sahabi boto lai a da labari ko ji gani ku eh da yamma dan ba ya ji sabe ji to ko bai ni ba ma a biyan mu sabe ne ci mutunci eh bago wawan ka sabe ne to ji mutunci masibo eh da biyu zan da ci na bakar wani ji mutunci zan da ci na umar zan da ci na usman zan da ci na ali zan da ci abu rera zan da ci na naisha zan da ci hausa zan da ci muawiya zan da ci amr la'asu zan da ci abu bakarata dole da gizan doro mutunci yana ya sahabe shi ya nabi sallallahu alaihi wa sallam mu bayan ya sahabe ya nabi imani nan ba mai munafinci nabi ga ayatul imani hubbul ansari alamai imani bayan ansari shi wa ayatul nifaqi alamai munafinci mai kiyo mugudul ansari nan bayan ansari shi nabi ga la yuhibbuhum illa mu'min dan dun ga wa ansari ja sai mu'min la yuhibbuhum illa munafiq kai zabe shi shingan so cha ya wanjin ga wujin ya tujin wa aisha ne dan wani shi ya saba ya wani wana na aisha jikar sa fiye zon jikar sa fiye zon Allah kiyaye mu ce bazon da lidan ko ki mai shi zon wuyi ya za shi baba nan mu nuta bakari zon wuyi za ya bakarin ga ya garba su kwaya zai ya ci ya a ce yanka ba shan fai fujo from today don't call me abubakar call me sajjad yau ne wani da daidai na ko Allah kiyaye mu ko yin shi shi babba nan mu wajen nawa yi na ya babba yana biyanin nan da wanda za mu yi na a wato a yi shato ko yin yi anabi yin yi anabi ya babu na a ba a the same time gani suku ba su bin da kinan suku daga wanda aje shiya ne ga gaskiya wani aisha to ga zan dora yi aisha ma a rayuwar sun na gini na ma daga yin na zara mu ya yau wani an da ya bata alama yake yau sami na sada na muhammadu wani ko? ta shi a jima da goga ci sukun nga ɗoga ala da grounda ma ga wuji ga ya gisa bai ji ta kwani ko ji gani ako nga shi ganci sukun amma wa ba hadisi wa garar zuwa Allah wa ni da nga tus aga tus na sabe na wale da na shi Allah kiyaye وخير هذه الأمة الإمام الكرماني وخير هذه الأمة فنجع خير جعل أمة أنه نون بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونوي أبو بكر سيدنا بكر كو وخيرهم بعد أبي بكر فنما جعل خير جعل سيدنا أبو بكر ونا عمر لا سيدنا عمر wa khairuhum ba'da umar zanen make bi alkhairi gan su mai sayyidina umar wa ga usman sayyidina usman ya wa qala qaumun min ali ilmi ko wa ali sunna jama'an da ci masu kuma niyan manjo bi ali sunna jaga wa khairuhum ba'da usman ali Zanen da alkhairi gan su mai sayyidina usman wa zikun ziya sayyidina ali Wa ووقف قوم على عثمان hum khulafa'ur rashidun mahdiyun zan ce masu ba su na suna waƙiyo ko ji gane ko mutu zane shi maga al-khulafa'u ar-rashidun shi wani mu fara bakar sannan umar sannan usman sannan me sannan ali e bayan kibo da wannan e bayan to falala to khilafan cha ma ni guji kiyo Allah mi tudo shi sayyidina bakar ya zamunci kuyo sayidina umar ya zamunci kuyo sayidina usman ya zamunci kuyo sayidina ali ya zamunci kuyo sayidina bakar annabi ga ma na sa'ani ni malun qasmi su ma na sa'ani ni malu abi bakar dukiya za dan bana jina amfani le akun kan na dukiya sayidina bakar jina amfani na annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya ce sayidina umar ko ga inna shaytan la yafruku minka ya umar ta shaytan bi sayidina umar a annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya ce sayidina usman bu ko ga la astahi min rajulin tastahi minhu al mala'ika wa ga misu da yana mala'ika sun yuna annabi sa sallam ga yace sayyidina ali walla wa tiyan ra'ayta gadan rajulin yuhibbu Allah wa rasuluhu yuhibbu Allah wa rasuluhu malatu ta ga sun so ko wasu ko umma wa so ko na inshallah sayyidina ali sahabi ne fata sai da goyayya sai da kauniya sai da bayarda sai barama ga gawa bara ji ba zan dole min ya sahabi jama'a Allah ya samu dace boyayya sahabi da mini alama ya sunna nan voyan sahabi annabi madamini alamai zibo alamai yan bidiya ga especially shi'a sun ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta ganci sukun sahabi ne kiyan alaihi sallam ba da hawula su maza na jona al'arba su maza gunin na wani khairun nasu na gada alkhairu gona da jizu hadin ya zukura shi yi masawu ihim ungon ya zango na watun jege ya ce tun inai sahabi na lonona wala ya ta'ana la ahadin minhum bi aibin ma la aibu ya zandoro mini wala yankusu ko wala bi naqsin wa ma ke ju wujiya wala waqi'atin wa ma ji mutunca faman fa'ala zalika ko zani to yiri yawan cikin sahabin da ci mutunci ko na aisha ko sayidina bakar ko sayidina umar ko sayidina ali ko sayidina usman ko ko abubakar ta ko sahabin da ci nan ko amru ko mu'awuya nan a ga gajin yan fa zalika da ya ala sultani ta'jibuhu wajibi ta cinye zane su da mulki وعقوبته ما لما بونش وليس ليس له أن يعفو عنه ما فدينا بل يعاقبه ثم يستتيبه بل ألوى بونش ألوى نو أشعوى بيقول توبوجي فإن تاب قبل منه لا توب جاء توبو وإن لم يتوب ko a adalil ukubata ka mu maji tuba ma lawa yawa nan jal summa khallada wal habs kaga wuji ta lawa ka kadan hatta ya tuba har wula tu buji wa iraja mutulu shi buji fa za sunna fi asali muhammadi min ga yayi sunna ya cin sahabi shi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai cin wa sahabi a nabi sa alaihi wa sallam hmm? sahabi ya wuya ya musulunci nan sahabi ya gunku ya nabi badr uhud khandak da sauransu sahabi ya kwa alquran fita a cikin a cikin lawuza cikin lawuza ya ron cikin bayyana da sahabai a ga wadi su biya ni ba ce gaza gaza gaza yawan shi tuba idan ko sahabai shi ga ni sai ya to bushara ga adajin sahabai ga ni zai ba duwa sai din alishin su mugu anabi zai ba kurama sai shi tuba a jina da kawai ga yahudi ginga wacce ga yahudi a dini ba zai je fara lagnode a ga ga jama'a a ga da shi anan musa wa ga mi shan ginga ina zai je fara lagnode a dini nishan bu a ga ga hawari ne yin annabi isa ga da bi shi a ga kun ga ni ji ji za da ga dini ya ga sahabi shi anan muhammadu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alam ne wasu wa za kirki jini da mina alamar sunna wasu wanda za kirki jovo da mina alamar kibo alamun bidiyo shi a shi a da tafiya ko alaki da a su a gunin bu ko ta ga turo to wace guta ta buga alanuwa ce woyo a suka takiya ta min dini wa min dini a bai takiya min a dini abu da jarimin da kwaji na tafiya ta ko na dina liman na tafiya ta laza inda takiya ne da adina ina adini shi an ci da a da kai da yin imama a gaza na dima wani farin sai na ali sannan hassan sannan husaini a cikin imamu na kyari da gowa guga yana ma na aji ma da khilafati ya baka da umar bi usmaniya wa ale ga ga na masukun wa halle ba shi a jiganci masukun a ga a lalli wani wasu hali suna jina har tu babu na gan a ga waga da yako ne wa ji ta kara kya zango ma halle ya na lalli da halu suna jina wa ji wa ga wa da tula da bai jina ce wal iyazu billah a ga a ga mu ba hu wani wa ga to halu suna na shi ga sai ne da irin shi a ji make ga da ne bikana ya kabar yana husaini na lashi ne a karbala na ko nga zai ratan nga wajen nga wajen kazon nga wajen kazon na saka ku kiyaye mu ciyayi a sabi annabi ji ka tararta babu nan zaini min ya buga wuce liya mu mari biya sabin kadir domin ba ji ani dini inda kalil ta fa annabi wani mutum da sabin jabi da ki adin lugwa na sai da deji aji ne shi a joma ga wani ga din ami sallo sallo fe ni hmm? wasu su waga ga tun shi ajin ami sallo taqiya taqiya bujin aji ne shi an ce musu kuwa annabi sha waga jangana ga wasu da shi shiya a jume da daji e jume gara sai yi tsaki a sassan giga tiya shi a jume ke da zaɓe mai aga jiki na aga fi zunna a bi sa a bi nau'i kan yi dabu ke jengi na shiya a je shiya a shi a je ke gima shiya a jume ke ji ni kawo ce a magayi gina man daga ni kawo ce wanda fala ga gina man daga yawon wani gogo shi ya yi da dalala fi shugura wa sarari ta ce goyi gan gam wa na'arifu lil arabi ha wa fadlaha gai ma ike falalayen balare da je biya ki an wa sabiqati ha gani be ejona shi lo dan ci gada gada musulunci wani wa nuhibbuhum inda yake boyayya balare da shi bi hadisi rasulillah ibu hadisi na nabi sa alaihi wasallam na hubbul arab imanin wa buguduhum nifaq wani balare da shi imani nan fa mai kiyo nan fa mai munafinci amma hadisi ne na ja wajen gane ku al-imam tabarani ne da al alhakimu al-mustadrako da bai ku al-haisam ibn jammaz an sabitin an anas marfu'a na ji gane ku an da uh, limamu al-zahabi ta al-imam al-albani ta ta ga hadisun shiga ibn al-haisam na na matruku ko ji gane ku wala na ku bi kauli shi'ubiyya ye gaga ye ga yana shi'ubiyya je gana zai ya shi'ubiyya je ma'ana zai ji kabila ne ce a ci madi balarabe ne especially farisa ci shi wa razilil mawali gan da zai je wuji ne allazina la yuhibbu allazina la yuhibbuna al-arab ne je wa bala daga janan wala yaqra'un wala yaqiduna bi fadlihi amma jin daga ya fa la yana fa inna qawlahum bid'atun wa khilaf ne ga wuce bid'u yo gangani bi yambe ana wa ana wa ngole ngoyi biwo inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa to shi da an yi jalita da ba ya bayin haji wa ja'al nakum shu'uban bima sai kabila ka ka wa kabaila li ta'arafu inda Allah zai da sallah ne wani zai zai da sun sai shi gana annabi billah fadla li arabiyyin ala ajami falala wanda goyen balare ta ce zai ji balare ga na ba wala li arabi fala make da goyen zai ta ce balare ba illa bi da sun sai wọ́n ti gane ku ọ̀dọ́ shekul islam ibn taymiya mula da litafi ya fi dawo salatu mustaqima inda yana alu sunna ji ta ci ubo na ga jinsu ya balare da dafa lagan jinsu ya aja kuma ta cin balare ga mazai dafa lagan ya kurashci tashen kurashci mabanu hashim dafa lagan ko annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga banu hashim bo mu biyu. kuma ji gane ako sauwanci ibn taimi ya ji bayani ya ga wuce daidai gurgudu amma yana da bayanin su kun asabiyanci ya ɗaya e, a shi shi mulmife ko yagi ko farisa ko nasara umarji musulunci wasu suna ba su sun ba wa sa sannan ya e, ga magina ko an ta ka ba musu amma ẹni ojú ní oúnjẹ wa níbi láàrin tó àbíbí àwọn wàsàn kó ṣìrìkà àwọn wàsàn kó káfíńtì wọn jẹun ko lanku lanku lanku lanku lanku lanku ne a dafi musulunci a hadin zafi bai dangu na ji siya na da yi ji balaraga ne al-imam al-bukhari kunje balaraga muslim kunje balaraga nasa'i kunje balaraga ibnu maja kunje balaraga at-tirmidhi kunje balaraga ibnu hazmi ko from andalus wani ke an inji balarabe da asali is also from farisa aji balarabe ta son al lokoto ne qurtubi aji balarabe ibn abdulbar ibn abi zaid da qayrawani wani man wuce kun atata ibn al lafili ba ta mana yi ke an ajin balarabe atata zamani na albani inji balarabe kuyo ko ai gogo wale za a ce ke mu dai balarabe shi kibarin gefe eh? liwa gowa man haramar makasiba da na gaya ga haramu yo ya zuga da wa dukiya ne mun wa tijara ce ku ga haramu ya zuga da cewa mun wa talabil mali ku ga haramu ya zuga da wawo ma yin wuju ya daga fiskanin gurin wuna mun fakar jahila wa aksa ga natin jaki lo ma cibici wa khalafa ma ba dan al makasibu min wuju ya halalin dukiya wa daga ya kuzo ya halalli wa kad ahallahu Allahu azza wa jalla Allah la jahalalli wa rasulu tu sha alaihi sallam mu jahalalli wal ulama min al umma wanda manji daga umma nan farrajulu zabadi yambaji lahu an yas'a ala nafsi in wayu na wa sai ya cike da wa dukiya ya ci ta da dukiya na ko rajulu zabagi yan bagi da an sa ala nafsi na da dukiya ci tacin wa iyali gani da zannu shi na ko wayan bagi ko wayabtaji min fadli rabbi mudwa fala na sai shi fa in taraka zalika ala annahu la yara al-kasba fa huwa mukhalifun da an ga ga dukiya lugwa ko wuca a koyan sun so walugwa ya bani wai legun yanzu duwa ne da na leba wa kullu ahadin a bi malin ladhi warisahu ko random da yi is entitled to dukiya na wajibu na awu tafa da hu ko man da wawon ci da amfani na ko awu awusa lahu bihi ko alaji wasu ta tilayu na awu ta saba ko mun da wayo na la kama ya kulu al mutakallimuna al mukhalifuna mun ce na al mutakallimuna na jahili ba na jiki na yan gana kulu ci la ka hedin na jo ade gulu busu jinji wujudu jona ko jira na ko a cikin dukiya ne fi zai fatin hajjar dukiya da amur bugo kowa gada wa alamu a feda gizai bugo da shoci ma shon a wa umar mani su adara ba da zai rumunci fita su su filo a cikin da zai fita cin a wari jiyobe na je ne e da ya bata ko ji ko yi kan duru fatan waje ba da kufuri ko kowa gada ci kowa da wa wani alamu e a fedi kiyo ba feda wai buga da jikimo eh daga wa e ya sufi ji ele gan sokori a yawon ji sokori sami na yake wa yabo kan gashi a kan wata sa a yi ali number 2 ya wa rigi masu ku ele gan a ya dawa amma a sai zuza ga ta sai godu ta ta ga gani maga yi da don ko ji gane ya lillahi waga yamanci waga jihadi ne ko wuroci a ci ganguwa wai yake ragoyen wasu jali na sai domin matar kalwali gani da akrabun wani sa da fi matar kalwali gani wani akrabun ko? yes auma wasu da wawo ko za ku da yake salata ga sallah jizo ko fanta shirin fil adda ga shekin ko wafta gumin fadlillah mai da wafa da layin keci ko

ibn Allah subhanahu wata ta'ala wani da na asma wa bisna kwado da wata da suna ga ta dun suna ce ga yi cece wanda ci ga ga ga wa a ji yi dole ya ji halila wanda sallar ya buna yi sallar salatin janaiza ki sa a ji sallah sai da jiya sai da halila la yakbulu Allah salata a duk ne za a hadasa ta ya da sai ta go sallah da aka gunda Allah masu baki da suga alulaji ya bugo ta sala da nare la alaji ẹlùlú ṣiṣẹ́ ohun gẹ̀gán ẹ̀fọ́nú wọn yẹn haila kún ẹjẹ́ nọ́mbà kún ẹ̀mí fáàfì lèkí à ẹnu ẹ̀ta wọn lẹ́gbẹ̀ lórí kí à ń jí lórí à ẹgbọ́n ní Allah subhanahu wa ta'ala gọ́wọ́ yẹn kún tùm jùnú bán ẹ̀tọ́ hàrù ẹ̀ka ìdẹ́jẹ́ níbẹ̀ rájì ẹlẹ́yìn ẹ̀ lẹ́m tẹ́ jùdú máa ń fọ́tẹ̀ ẹ̀mọ́ mu sọ ẹ̀dán pẹ̀lú bàkọ́ jẹ́nu sandoci ya fata na yusu ya jinin nan a yana nan sa san ga mata azabul kabri dinan bo general ga bayan kabari is from is from bori din kin ga ya ma ga ko ya a shara da kafira kafiri ko jama'a mai jama'a da kwaji wani bata jiki a ne ba ga na ne man kalale a kafir fakar ba biya a hajjin ma ko daidai su kuma a gaza na zaɓi ya gushi kone gini ne ya ganna wani kiya in ji daidai a ga ganna gurin mai kafe da ya ganna na gurin mai kafe da ba tare su ba karkashin su ma wuce wujurin mu in ga wani ya ga wuce luwa an da ci ya fata ga zakadan doko alali a yi sa na bici na ga zakadan doko ba an da shi ya fata da naira da ka da naira ba an yau ya ta ya shayo zan da shayo zan da shi ya fata da ka da naira ba zan da shi mun kake da naira ta zaka shi ala da di sai musu ga ji na go da rufo ne ga bodi rikici na hmm an da shi shi shingan an shi ya fata bi da wani idan zamani a nabi a nabi ayyuka da dan guta kan ya jima da dan guta kan ke da sallah jima sallah yi boro ba ne ce guta mun garo ilai zalashi ya jihar cin yau ga yaga ya lamitu ce a jaji ne su fi da ce ya fata kuma da za a jaji ne su fi kafin gama ya jihar da wani jiki a yin ba wuna a alaihi gaji dawa ne dubi in ci hari wọn a fún fún fún su fún ba ko ga gonwa ga gamba ci mala amfani wacce da yi wa bi tu ba jiya da ta da wa ga yin nan nan guda wani kiya ne ku ji dai biya ebo wa da su zan da sai continue da wuce ne ga su wa gada ne ne a ta ji kiyo da sai bi shine ma illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu ulaika tubu alaihim wa ana tawabu ar-rahim wal ilmu inda Allah سبحانك اللهم وبحمدك astaghfiruka wa atubu ilaik salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh